صدق الله العلي العظيم bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh wasu tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na dare kuma tahir amini zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su bayan wannan gabatar da muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi sari usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da muhammad awul bauchi daga nan sai tafsirin watan ramadan tare da dr abdulkadir mubarak daga nan sai muryoyi masu sauraron mu tare da hassan barka shirinmu na gaba shine amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar sannan shirinmu na karshe shine isoshin rayuwa wanda shi ma zan gabatar idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta 1982 aka zartar da hukuncin kisa kan khalid islambol wanda ya kashe shugaban kasar masar na lokacin anwar sadat banda ya sanya hannu kan yarjejeniyar kam david inda ya amince da isra'ila a hukumance khalid islambol wanda ya kasance ɗaya ne daga cikin jami'an sojin ƙasar masar a lokacin ya yi amfani da ranar faratin tanawa da yakin oktoban shekara ta 1973 wanda anwar sadat ke halarta a wurin a cikin birnin alkahira inda ya harbe shi da bindiga har lahira a ranar shida ga watan oktoban shekara ta 1981 bayan nan an yanke wa khalid islambol hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta alif tara da tamanin da biyu masu saurare ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan afrilun shekara ta alif tara da goma sha biyu katafaren jirgin ruwan yawon shakatawa mafi girma a lokacin mai suna titanic ya yi karo da dutsen kankara a cikin tsakiyar teku a tafiyarsa ta farko daga birtaniya zuwa birnin new york na kasar amurka waɗanda suka kera wannan katafaren jirgin ruwa dai sun yi imanin cewa jirgin ba zai taɓa nitsewa a cikin ruwa ba amma bayan wannan hatsari a cikin mutane 2,207 da suke cikin jirgin mutane 700 ne kawai suka tsira rayukansu sauran kuma duk su rasa rayukansu a cikin teku hatsarin jirgin ruwa na titanic shine hatsarin jirgin ruwa na fasinja mafi muni a duniya daga ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan afrilun shekara ta 1994 aka kafa ƙungiyar kasuwanci ta duniya wadda ake kira da wto ko world trade organization a ƙasar morocco kafin haka dai an fara kafa wannan ƙungiyar ne bayan yakin duniya na biyu a tsakanin kasashen duniya 23 da sunan kungiyar kasuwanci a shekara ta 1947 sai kuma a shekara ta 1986 a taron kungiyar karo na takwas a kasar guyana aka soma tattauna batun mayar da ita kungiyar kasuwanci ta duniya domin kawo ƙarshen dukkanin abubuwa waɗanda suke hana ruwa gudu a harkokin kasuwanci a duniya waɗanda suka hada da cire kudaden fito da kuma sauƙaƙa kai kawo na 'yan kasuwa da kuma kayan kasuwanci a tsakanin kasashen duniya da ƙarshe dai a taron morocco a shekara ta 1994 kasashen duniya da dama suka rataba hannu akan yarjejeniyar kafa ƙungiyar kasuwanci ta duniya sannan aka fara aiwatar da yarjejeniyar a cikin watan janairun shekara ta 1995 masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

Madala yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. iran ta bayyana cewa za ta iya tace sinadarin uranium da daraja 90 cikin 100 amma ba ta da nufin kera bamabamai shekaru bakwai da sace 'yan matan cibok har yanzu ba a gano 100 daga cikinsu ba kungiyar hamas ta kirayi saudiya da ta sake falasina wanda take tsare da su ba tare da wani laifi ba to yanzu ga cikakkun labarin iran ta ce za ta iya tace sinadarin uranium da daraja 90 cikin 100 amma ba ta da nufin kira bama-bamai shugaban kasar iran dr hassan rouhani shine bayyana cewa za mu iya tace sinadarin uranium da daraja da za ta kai 90 cikin 100 amma ba manufarmu ce mu kera bom ɗin nukiliya ba shugaban ƙasar ta iran wanda ya buɗe wasu manyan ayyuka guda hudu na tantance dangogin man fetur ta hanyar bidiyo daga nesa ya kuma yi watsi da damuwar da amurka da kasashen turai uku suka nuna saboda da iran din ta kai darajar uranium din da take tacewa zuwa 60 cikin 100 shugaban na kasar iran ya zargi waɗannan ƙasashen da cewa su ne suka haddasa iran din take ɗaukar matakan da take ɗauka a wannan lokacin amma da zarar sun koma kan aiki da yarjejeniyar to iran din za ta dakatar da tace uranium da daraja 20 cikin 100 ko kuma 60 cikin 100 dr hassan rauhani ya kuma faɗa wa amurka da ƙasashen turai ɗin cewa iran tana son cin muryar fasahar nukiliya ne ta ruwan sanyi amma ku ne waɗanda kuke ƙera makaman nukiliya tun shekaru da dama kuma kuke girke su da adana su sannan a kowace shekara kuke ƙara kira wasu sabbi an kai wasu hare-hare a ƙasar iraki a yau alhamis majiyar tsaro da ƙasar iraki ta ce an ji ƙara fashewar abubuwa masu yawa a yankin arbil na kurdawa a ƙasar ta iraki kafar watsa labaru ta sabarin wacce ta ɗauki labarin ta ƙara da cewa an ga hayaki yana tashi daga sansanin sojan sama na amurka a kusa da filin saukar jiragen sama na arbil babban birnin yankin kurdistan na iraki bayan da wani makamin roka ya fada a kansa tuni dai aka rufe dukkanin hanyoyin da suka nufi filin sauka jiragen sama na arbil wata majiyar ta ce an kai harin ne dai da jirgin sama marasu matuki wanda aka makare da abubuwa masu fashewa ya zuwa yanzu dai an tabbatar da jikatar sojan amurka guda a wani labarin daga iraki an kai wani harin ta'addancin a yankin alhabib da ke gabashin birnin bagadaza bayanan farko sun ce an kai harin ta'addancin ne dai a cikin kasuwar yankin wanda ya sanadiyar shahadar mutum guda kuma jikkata wasu sha biyu da kone motoci biyar kuna ta da biyu biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shekaru bakwai bayan sace 'yan matan cibok har yanzu ba a gano ɗari daga cikinsu ba iyaye da 'yan uwan ɗalibai mata da aka sace shekaru bakwai da suka gabata sun taru a makarantar cibok domin yin addu'o'i da tunawa da waɗanda ƙungiyar boko haram ta kaiwa hari tare da sace su ranar 14 ga watan afrilu na shekara ta 2014 ne da 'yan kungiyar boko haram suka kai hari cikin makarantar ta 'yan mata ta kwana a chibok a jihar borno inda suka yi awon gaba da ɗalibai mata 276 da shekarunsu suke tsakanin 12 zuwa 17 daga wancan lokacin zuwa yanzu dai an kai hare-hare a makarantun gwamnati har sau biyar. inda aka yi awon gaba da ɗalibai abinda ya biyo baya dai shine rufe sauran makarantun kwana da suka kai 600 a arewacin ƙasar tun daga watan disamba na shekarar da ta gabata hukumar da ke kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta yi hasashen cewa da akwai yara da suka kai miliyan goma da rabi da shekarunsu suke tsakanin biyar zuwa sha hudu a faɗin ƙasar ta najeriya da basu yin karatu ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty kuwa ta ambato wata ƙaramar yarinya ce 'yan shekaru 16 tana cewa tun da aka yi garkuwa da ƙawaye na iyayena suka yanke shawarar aurar da ni saboda bani tsaro da kariya daga sacewa ƙungiyar hamas ta falasinawa ta yi kira ga ƙasar saudiya ta sake falasinawa da take tsararru su ba tare da sun yi wani laifi ba kakakin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta falasinawa hamas hazim kasim ya bayyana cewa babu wani dalili da zai sa saudiya ɗin ta ci gaba da tsare muhammad alhadri da ɗansa da kuma 'yan uwansa falasinawa a cikin kurkukun ƙasar hazim kasim ya kuma ce babu wani dalili da zai sa a ci gaba da tsare falasina ba tare da an tuhume su da wani laifi ba hakan wani laifi ne babba ƙungiyar ta hamas dai ta sha yin kira ga saudiya ta saki alhadari wanda yake fama da cutuka masu hatsari tare da sauran waɗanda ta kama tare da shi mahukuntan na saudiya dai sun kame muhammadu alhadari ne tun a watan disamba na shekara ta 2019 tare da ɗansa da wasu tarin falasinawa ba tare da wani laifi ba da ya wuce kasancewarsu mambobi a ƙungiyar ta hamas to ƙarshen labarin duniyar kenan. labaran duniya kenan kuka saurara tare da mushtaba adam yanzu kuma sai sauran shirye mu inda za mu fara da shirin na afirka a yau tare da muhammad awal bauchi afirka a yau Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu batutuwa masu mahimmanci waɗanda kuma suka ɗau hankula a ɓangarori daban-daban na nahiyar mu ta Afirka da ƙarin bayani da kuma yin sharhi kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Kamar yadda dai aka sani batun har-haren ta'addanci da ke faruwa a ƙasar Mozambique musamman ma dai cikin 'yan kwanakin nan da kuma yanayin yadda ƙungiyoyin ta'addanci din da suke da alaka da ƙungiyar nan ta isis ta ta'addanci suke ci gaba da ƙoƙarin kame wasu yankuna na ƙasar. baya ga kama waɗansu da suka duko da cewa je jami'an tsaron ƙasar sun sanar da cewa sun sake kwace gurin daga ainihin gurin 'yan ta'addan to irin wannan yanayi ya sanya shugabannin kasashen yankin suka gudanar da wani taro na gaggawa don tattaunawa da kuma ganin hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen wannan barazana da yankin yake fuskanta wanda ba kawai ƙasar mozambique din ce ta ta cutu ba ta kasashen da suke makwabtaka da ita don haka shirin namu na yau kan wannan batu ne zai yi dubi da ganin wasu mataki ya kamata a ɗauka da kuma irin tasirin da wannan taro na shugabannin kasashe din zai yi wurin daƙile wannan kokari da 'yan kungiyar ta'addancin suke a yankin don haka sai a biyo musamman sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. kuma masu saurari mu da sake saduwa. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a ranar 24 ga watan Maris din da ya gabata ne dai. Ƙungiyar nan da take ikirarin jihadi a ƙasar Mozambique wacce kuma a kwanakin bata sanar da ta ga ƙungiyar nan ta ISIS ta ta'addanci a yankin wanda kuma al'ummomin kasar mozambique din musamman ma arewacin kasar suke kira da alshabab suka sanar da kame garin nan na falma da kuma mai da shi karkashin ikonsu da cewa dai daga baya mahukunta kuma rundunar sojan kasar mozambique din ta sanar da sake kwace wannan yanki amma dai har ya zuwa yanzu akwai waɗansu yankuna waɗanda su waɗannan 'yan ƙungiyoyi suke da tsananin tasiri a wannan yanki wanda haka ake ganin sa a matsayin wata barazana ga zaman lafiya da kuma tsaron su kansu al'ummomin waɗannan ƙasashe da suke yankin musamman da kuma ita kanta ƙasar ta mozambique a wancan dai lokacin sakamakon waɗannan rikice-rikice da ya faru da kuma hare-haren da aka kai har suka kai kama wannan gari na falma mutane wato adabin adadi mai yawa na mutanen yankin suka da fararen hula 'yan sanda da kuma sojoji ne aka kashe yayin waɗannan hare-hare da kuma gumurzu da ta gudana a wancan lokacin lamarin da ya tilastawa da dama daga cikin mutanen yankin gudu da barin yanki din da kuma saboda wato tsira da rayukansu to irin wannan yanayi ne dai ya sanya a 'yan kwanakin baya din nan shugabannin kasashe na kungiyar kasashen kudancin afirka dakiya da sadc suka gudanar da wani taro na gaggawa a birnin maputo babban birnin kasar ta mozambique don tattaunawa kan matakin da ya kamata a ɗauka wajen magance rikicin masu ikirarin jihadi ɗin da ke ƙasar ta Mozambique. Wannan taro dai da aka gudanar a birnin Maputo ɗin ya hada na shugabannin ƙasashen Malawi, Tanzania, Botswana, Afirka ta kudu da kuma Zimbabwe bugu da ƙari kan ainihin shugaban ƙasar Mozambique ɗin. inda suka gudanar da wannan taro don ganin cewa kama abin da suka kira na daukan matakan da suka dace da kuma suka kamata wurin a dauka wurin mai da martani ga wannan barazana da yankin yake fuskanta bayan tattaunawa din wanda an yi ta ne tattaunawa ce wanda ta yi aka yi ta ba tare da idon manema labarai ba mahalarta taro din musamman shi shugaban kasar zimbabwe emerson manangwagwa ya yi karin bayani ga manema labarai dangane da ainihin taron nasu wanda ya gudana a wancan lokacin wanda yake cewa taro ne wanda aka yi don daukan matakai da suka dace wanda yake da kai daga ciki akwai batun cewa ita wannan kungiya din za ta tura dakaru da kuma ba su dama mai karfi da kowa watakila makamai ta yadda za su shigo da yin maganin wannan lamari da ke faruwa a kasar ta mozambique saboda kuwa kamar yadda ya bayyana lamari ne wanda wato abinda shafi mozambique da lamari ne wanda ya shafi bangarori daban-daban na kasashen wannan yanki ba kawai kasar mozambique din ba to tun da bayan wannan taro din da dama daga cikin masana harkokin tsaro na yankin suke ganin cewa wannan taro ne wanda ya zo a daidai lokacin da ake bukatan haka din saboda a ra'ayin su waɗannan masana suna ganin tsaro da zaman lafiyan yankin to lalle ko yana cikin yanayi na tsaka mai wuya sakamakon irin waɗannan irin yanayin yadda waɗansu ga cikin ƙasar musamman ƙasar mozambique take cikin wannan yanayi na barazana daga irin waɗannan ƙungiyoyi wanda kuma haka din zai kasance babban barazana ga ainihin kasar kanta zaman lafiyar kasar ta mozambique da kuma tattalin arzikin kasar wanda ke musamman waɗannan yankuna da su waɗannan 'yan ta'adda suke kokarin kama waɗanda yankuna ne waɗanda yake da arziki na iskar gas wanda hakan ne ma ya sanya wasu daga cikin manyan-manyan kamfanoni da suke wannan harka ta iska gane na turai suka dakatar da ayyukansu wanda kuma ko shakka babu haka din zai kasance barazana ce ga zaman lafiya da kuma tsaron kasar Mozambique din da kasashen da suke makwabtaka da haka wanda hakan shine babban abayisin da sanya su waɗannan kasashe da waɗannan shugabannin kasashe duk da irin yanayin da ake ciki na gujewa bulamarin suka shafi cututtukan cutar nan ta corona amma suka haɗu don tattaunawa kan hanyoyin da za a bi. to sai dai kuma wani batu da masanan suke gani shine wanda abin da ya zama wajibi shine kokarin sanya shi shugaban kasar mozambique din philip inyusi ya amince da kuma ba da haɗin kai da kuma aiki tare da su waɗannan ƙasashe don ku hakan shine abin da kawai zai iya kawo ƙarshen wannan ayyuka na ta'addanci bisa la'akari da irin rauni da sojojin ƙasar mozambique din suke da shi rauni na yawa rauni na kayan aiki rauni na harkan kwarewa da horarwa da dai sauransu wanda yake su kansu da wuya su iya fada da waɗannan 'yan ta'adda waɗanda suke samun goyon baya na ɓangarori daban-daban da kuma irin makaman da suke da su sakamakon irin yanayin musamman ma bayan mubayan da suka yi wata wannan kungiya ta isis wacce kowa ya riga da ya san irin karfi da kuma makaman da suke da shi musamman bayan fatattakansu da aka yi daga kasashen iraki da siriya waɗanda wanda haka din ya sanya suka bazu a ƙasashe daban-daban na duniya musamman ma a yankunan mu na Afirka wanda a halin yanzu sun sami wurin zama a irin waɗannan ƙasashe don haka suna da irin ƙarfi na makamai da suke da shi da ƙarfi na wato fasaha da kimiyya da kuma ƙarfi na ainihin dabarun yaƙi da suke da shi to sai dai kuma wato abin da ya sanya su masana suke batun wajibcin neman haɗin kai da gurin shi shugaban ƙasar mozambique din akwai batun alamun da suke nuna cewa kamar shugaba din yana ɗarɗar dangane da batun shigowar sojojin ƙasashen waje ƙasarsa to sai dai kuma abinda masana suke cewa shine shin akwai yiwuwan a iya faɗa da su waɗannan 'yan ƙungiya ba tare da an sami haɗin kai da kuma shigowar su waɗannan sojoji zuwa ƙasar Mozambique din ba wanda suke ganin cewa wajibi ne matukar dai ana so a yi haka dole sai an samu irin wannan ƙarfi na haɗin gwiwa a tsakanin su waɗannan ƙasashe. don kuwa kamar yadda masana suke gani matukar aka bari sojojin mozambique suka gaza a gurin faɗin da suke yi da wannan yan ta'adda wanda kuma alamu suna nuni da haka din sakamakon irin karfin da a kullum su waɗannan kungiya suke yi to hakan zai zamanto wani lamari da zai zamanto mai barazana ba wai kawai ga kasar ta mozambique ba hatta ga sauran kasashen da suke makwabtaka da kasar ta mozambique wanda yake wasu daga cikin waɗannan kasashe din ana iya ganin alamu na irin waɗannan ƙungiyoyi na 'yan ta'adda da su ma suke fama da kuma suke ƙoƙarin cin su babu baka a waɗannan yankuna to amma samun irin ƙarfin da za su yi a ƙasar Mozambique tabbas lamari ne wanda zai iya taimaka musu su wayancin ƙungiyoyi din da kuma ƙarfafa musu gwiwa gurin ci gaba da abin da suke wanda haka din alama ce da ke nuni da barazanar da hakan zai iya zama ga tsaro da kuma zaman lafiyar waɗannan ƙasashe da suke gurin don kuwa kamar yadda wasu rahotanni suke nuni ya zuwa yanzu waɗannan 'yan ƙungiyoyi na jihadi waɗanda kuma suke fara yin ƙarfi a ƙasar mozambique da wasu yankuna sun ma fara kai hare-hare garuruwa da kuma ƙauyuka da suke kudancin ƙasar tanzania wanda hakan wani lamari ne wanda tun da jimawa abin ya fara faruwa haka to don haka kamar yadda wasu masana da kuma kafafen watsa labarai suke faɗi shine cewa waɗannan dakaru da halin yanzu suke nan mozambique kuma waɗanda suka fara shiga ƙasashen na tanzania da sauransu waɗansu gungu ne na dakaru wanda suke da ƙwarewa waɗanda wasu daga cikinsu 'yan waɗannan ƙasashe amma ko shakka babu wasu rahoto su tabbatar da cewa akwai 'yan ƙasashen waje a cikin abubuwan da ke faruwa a wannan yanki wanda idan harkan ya tabbata to wani lamari ne wanda zai zama to mai barazanar gaske ga tsaro da kuma zaman lafiyan yanki din don haka ne da dama suke ganin cewa wannan kokari da dakarun da suke ikirarin jihadi din suke yi na samun wata gagarumar tunga a nan kasar mozambique to wani kokari ne wanda yake a fili wanda yake ɗaya daga cikin dalilan hakan shine matukar suka samu karfi a wannan yanki da suke da shi na kasar mozambique din musamman bisa la'akari irin albarkatun kasa da allah ya wannan gurin to haka din zai iya zamantowa babban nasara ga su waɗannan yan kungiya babban nasara ga waɗannan masu wannan ra'ayi waɗanda da dama daga cikin kasashen duniya da dama daga cikin al'ummomi da suke musamman ma suke wannan yankin suna ganin su matsayin kungiyoyi ne na 'yan ta'adda waɗanda suke da alaka da irin waɗannan kungiyoyi wanda ke ko shaka babu kowa ya riga da ya san irin yanayin yadda suke to don haka ne masana harkokin waje din suke ganin wajibcin haɗin kai a tsakanin waɗannan ƙasashe da suke wannan yanki wataƙila haka ne ma sanya su shugabannin suka taru don gudanar da wannan taro da neman mafita don kuwa idan har aka kasance ba a yi ƙoƙari aka samar da mafita ga wannan yankin ba to ko lallai haka din zai iya zamanto babban barazana na tsaro ga ƙasar Mozambique da kuma ƙasashen da suke wannan yankin barazana da suka hada da barazana na tsaro wanda yanzu shine ke faruwa da barazana na tattalin arziki don haka ne da dama suke ganin cewa wannan lamari wani lamari ne wanda yake mai mahimmancin gaske da ya kamata a ce an ba shi mahimmanci don kuwa matukar ba a samu a magance wannan matsala ba to kuwa akwai yiwuwan kasashen su shiga cikin wani irin yanayi mai tsananin gaske kamar yadda wasu kasashe din wanda ya faru a wasu kasashe daban da kuma abubuwan da ke faru a yankunan mu na nan yammacin Afirka da dai sauransu to Allah da ya kiyaye to masu rai da kama kawo kashi abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirinmu na tafsirin watan ramadan tare da dr abdulkadir mubarak tafsirin alkur'ani mai girma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

mai rahama mai jin kai maza da muminai mata sannan ba su tuba ba to suna da azabar jahannama suna kuma da azabar ƙonarwa da suke yi wa muminai to daga nan sai ubangiji subhanahu ta'ala ya karkato zuwa ga su waɗannan waɗanda suke wannan azaba din yake cewa innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat lalle waɗannan waɗanda suka sanya muminai maza da mumine mata cikin fitina suke azabtar da su sannan suka ci gaba da wannan ukuba sannan ba su kasance sun tuba ba domin Allah ta'ala yana nunawa a nan inda sun tuba zai iya karban tubansu duk da waɗannan ta'asa da suka yi duk da wannan ta'addanci da suka yi akan muminai to sai Allah yake cewa sun malam ya tubu amma suka ki tuba to ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana cewa matukar ba su tuba akan waɗannan aiki da suka aikata ba to sai yake cewa to su sani fa lalle akwai azaba tana nan tana jiransu nau'o'i daban-daban na azabar jahannama tana nan tana jiransu sannan lalle su ma akwai azaba na jiransu ta ƙonuwa wato azabar harik din nan inda suka kona muminan nan to su ma akwai azaba ta konuwa tana nan tana jiran su ranar kiyama amma su wace irin azaba ce azaba ce wacce take ta ya fi na konuwar wannan azabar da suke wa muminai a duniya domin wutar jahannama ba irin wutar duniya ba ce abinda Allah ta'ala yake so ya nuna mana kenan waɗanda suka ba da gaskiya suka kuma ayyuka na gari suna da aljannoni waɗanda ƙoramu suke gudana da ƙarƙashin wannan wa shi ne babbar to su kuma waɗanda suke imani don ake azabtar da su sai Allah ya karkata zuwa gare su yake cewa to sannan su waɗannan innal ladhina amanu wa Amina salihat lalle waɗannan su waɗanda suke imani suka kuma yi aiki nagari to ubangiji ya musu alkawari wani alkawari ne ya Allah sai Allah yake cewa lalle suna nan akwai aljannatai da suke jiransu aljannoni da Allah zai tanadar musu kuma waɗannan aljannoni ko kuma aljannatai lallai tana nan cike da inuwa za su shiga ciki kuma za su kasance cikinta har abada akwai korama na gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannatai da Allah ta'ala ya tanadar musu da ainihin bishiyu a ciki waɗanda za su ji daɗi a ciki saboda haka su jazirce da imaninsu su kasance akan kan ɗinsu har su gami da Allah subhanahu wata'ala sannan idan sun gamu da shi cikin wannan hali to Allah zai ba su nau'o'i daban-daban na abubuwan jin daɗi da abubuwa na sha to Allah sai ya ce wannan abin da ya tanada musu Allah ya ce zalikal fawzul kabir wannan shine rabo mafi girma babban rabo da mutum zai samu to lallai yana tattare da irin wannan jin daɗi da Allah ya tanada wa muminai waɗanda suka jajirce wajen bin Allah subhanahu wata'ala suka yi imani da shi suka ƙi bin dukkan wani abu da ake son su bi na sharholiya na kuma karkacewa ubangiji suka dage akan wannan nan wasu abubuwa ne waɗanda Allah yake mana nuni zuwa gare su akan haƙuri wajen bin Allah kuma abu ne da yake nuna mana cewa bin Allah akwai ƙayoyi fa akwai wahalhalu akwai izgilanci musamman a wannan zamani din in an ga kai mutum ne mai addini kana son Allah kana bin Allah kana bin abin da Ubangiji yake so to za a sanya maka sunaye da dama musamman samarin wannan lokacin waɗansu waɗanda suka kasance sun wawaitar da addininsu sun sarayar da lahirarsu in sun ga saurayi waɗanda ko kuma samari waɗanda suka rike addini za ka ji ana cewa wancan tsamin a tsami wai a tsami wai an ana an ce da saurayi tsami ne shi wato shi bayayye kenan saboda kurin ya rike addini to irin waɗannan ɗin ko a kiransu da sunaye daban-daban wasu guraren a zage su wasu guraren a kyamace su to duk irin waɗannan shine Allah ta'ala yake cewa in suka jajirce suka yi haƙuri suka ci gaba da bin Allah to ga alkawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu zai kuma sanya shu a cikin wannan ni'ima kuma alkawarin Allah baya tashi. damkar ka lallai mai tsanani ce hakika shi ne yake farar halittu sannan ya mayar da su daga nan sai ubangiji wata wata'ala yana so ya tsoratar da mu kansa ya nuna mana shi wane ne dangane da irin azabar da in yi tashi zai waɗanda suke ba addininsa wato karan tsaye sai Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna mana cewa lalle fa inna batu rabbika la shadid to lalle abin da ya kamata ku sani ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa alika wa sallam don Allah ta'ala anan yana magana ne da sa sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna batsha rabbika lalle rukan ubangijinka su waɗannan waɗanda suke azabtar da waɗannan muminai da suke tare da kai suke imani da kai a nan makka ake azabtar da su to fa mun ba su labarin abin da Allah ta'ala zai yi da ashabul ukhdud to kuma yanzu kai ma ka gaya musu cewa fa inna batasha rabbika la shadid su waɗannan azzaliman da suke azabtar da muminai to su sani cewa fa ubangijin nan naka fa mai kudura ne mai riko ne rikonsa kuwa mai tsananin riko ne domin in ya riki mutum ya cafki azzalimi to fa bayan da za a iya kubuta ba riko ne na wasa ba shine Allah ta'ala yake nuna mana irin rikonsa yanda yake cafkar dukkan wani alzalimi sannan in ya rike azalimi to ba babu wani guri da azalimi zai iya kasancewa ya gudu ko kuma ya kasance ya fita daga wannan riko na Allah subhanahu wata'ala saboda haka ubangiji yake cewa domin shi shi kadai ne Allah subhanahu wata'ala wanda yake zai iya irin wannan abu ya kuma kasancewa ya aikata dukkan abin da yake so ya aikata Allah ta'ala duk abin da ya ga dama shi zai aikata sannan dukkan wasu abubuwa da yake so ya aiwatar a rayuwa a duniya ne ko a lahira duk abin da yake so fa ne zai tabbata ko da ka su waɗannan kafirai suna ganin ta hanyar azabtar da waɗannan muminai da suka imani da kai ya muhammadu suna ganin za su kasance sun yi nasara to fa abin da allah ya yi niyyar nan fashi zai tabbata cewa lalle addininsa zai yadu kuma lallai za a imani da shi har zuwa ranar kiyama saboda haka in allah ya tashi kama su in allah ya tashi cafkarsu ta wannan ainihin zalunci da suke yi to fa babu wani wanda zai iya zuwa ya cece su daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce shi kaɗai ne wanda yake faran halitta shi kaɗai ne kuma yake dawo da halitta din kirkiran halitta baki ɗaya ya kirkiri kaza ya halice shi ya kirkiri kaza ya halice shi shi kadai ne mai yin wannan wannan abin da ya halitta kuma ko da ya mutu mutum ne dabba ce duk abin da Allah ya samar to kuma shi kaɗai ne wanda zai iya dawowa da shi kamar yadda ainihin halicce shi shi kaɗai ne zai iya dawo da shi ya dawo da shi kuma kamar yadda yake saboda haka wanda yake haka to ashe kuwa yana da iko ya kasance ya dawo da dukkan wani azalimi ya kasance ya zo ya azabtar da shi ya kuma yi masa duk abin da ya cancanta yi masa na azaba matukar bai tuba ba saboda haka wannan abubuwa ne da Allah ta'ala yake nuna mana dangane da al'amura na abubuwan da shi kansa ubangiji yake yi saboda haka duk wani wanda yake tsammanin yana da wani abu na mulki zai iya cutar da wasu to ya tuno ubangiji wanda yake da wannan iko wanda yake mai wannan siffofi din to masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi anan za mu yi ban kwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na dare inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma sai shirin nan na murya masu sauraro tare da Hassan Barka. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu haiti daga nan Tehran da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci maku tuwo a kwarya To malami na farko idan ka shirya gare ka. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na BOH Tehran ina maku fatan alkhairi da fatan lokacin ma'aikatan ku baki da kuna cikin koshin lafiya mai magana ibrahim musa gabi mazaunin kogi state oke ne local government yanayin ma ɗaukacin al'ummar musulmin duniya baki daya murna da shigowa wata mai alfarma watan ramadan watan da allah yake yi ma bayan sa gafara allah ka sa muna daga cikin wanda za a yi marhama a cikin wannan wata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh hausa muryar musulunci mai magana ya haye sa'idu a kasar Nijar jihar da magaran a garin Bande. Eh ma kira na da nake ga jama'ar mu musulmi baki daya musamman ma 'yan kasuwa a nemi albarka a cikin wannan wata mai alfarma. A sauwaƙawa kaya da sauƙi don a samu falalal abin. Kire na da nake ga jama'ar mu musulmi na duniya baki daya musamman ma ƙasashen mu na musulunci kamar Nijar Najeriya wanda dai muke mu'amala da su yau da gobe yau da kullum muna kira ga 'yan kasuwanmu da shugabanninmu da mu tashi mu nemi alfarmar wannan watan don Allah ya fi mana kurakuranmu kuma ya sanya mana albarka a cikin harkokinmu na kasuwanci. Allah Ubangiji ya ba mu ikon yi wa kanmu adalci wannan wata mai alfarma. Allah ya kare mu da karewar shi, Allah ya tsare mu da tsarewar shi. Mai magana ya hayyasa ido a nan garin Bande. Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Ira. Iran ta farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. E, muna yi muku fatan alkhairi da dukkanin daukacin ma'aikatan ku na BOH. E, eh, na yau ma na shigo fagen ne domin in bayyana ra'ayina ko in ce in yi kira ne ga ainihin e, gwamnatocinmu na Afirka ko in ce gwamnatocinmu na kasashen musulmi da ma masu hannu da shuni da kuma 'yan kasuwa yana da kyau a a cikin wannan wata mai alhurma na Ramadan an samu an kawo wa talakawa yawa ɗauki ko in ce masu ƙaramin ƙarfi ko kuma in ce marasa galihu yana da kyau gaskiya a kawo musu ɗauki ta hanyar eh, tallafin kayayyakin abinci da ko kuma kayan ma masarufi haka dai a tallafawa da talakawa da shi sannan kuma 'yan kasuwa ma yana da kyau a ce gaskiya sun rage eh, wato ainihin farashin kayayyakin eh, saye da sayarwa na yau da kullum ganin cewa an samu talaka ya yi wato azumi cikin horin ciki da walwala da fatan fatan za ku tashi lafiya Iran Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana Aliyu Nasarawa ko min galma. Yan uwa masu albarka barkamu da wannan babban wata mai albarka mai rahama mai lada wata na afuwa wata na tausayi wata na taimako zuwa tamsiri karatu sa'ad da zumunci ko magana mai kyau ita kanta saraka ce da kyauta ma iyali da abokan zama da bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kiyaye haƙƙin makoci yan uwa namu musulmi da Allah mu zama masu afuwa mazan masu yahi mai juna mazan masu tashan juna mazan masu kyauta mu tsakanin mu assalamu alaikum boh radio taron murya musulunci da farko dai suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan muna godiya ga allah da ya nuna mana wannan lokacin zagayowar watan azumi wata mai alhurma kuma muna kira ga yan uwa musulmi ya kamata mu zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya mazan taimako mazan kyautatawa iyaye mazan kyautatawa malaman mu da shugabannin magana mu ta kasance mai kyau ne alkawali in mun yi mu cika kuma ya kasance in kyauta ya kamata kai a wani wata kana da lada makwabcinka yan uwa ka zumunci kuma mu yi ta addu'a Allah ubangiji har ba mu da iska duniya nan lafiya to Allah taimake mu kuma Allah wani ka sa wannan watan azumi Allah sa muna daga cikin wanda za a inta na gode radio tayaran assalamu alaikum radio voh hausa tayaran kuna tare da alkasum daga nan agadis jamhuriyar nijar a yau na shigo filin na samu zan dan ba da ra'ayi na saman wannan wata mai taron albarka wanda ya kama watan Ramadan. To zan shan hankali da eh, masana'anta ta mai wutar lantarki tana agadas Nijirak. Dan Allah wannan wannan wata dan Allah su sassanta mana dan Allah ba su tashi wani eh, cire wutocin su sai sun ga wannan wata na watan azumi ya zo yadda mutane suna bukatar wutan sannan za ga suna cire mutane har suna wani tsari na ba unguwa unguwa mu wannan abu gaskiya mun gaza gane shi a ce matsala guda wajen shekara eh, ta kai nawa shekara sun gaza ciwo kanta ta duk wanda ya san dai mazaunin agadas ne ya san da cewa eh cikin wannan wata na azumi muna da matsalar wallahi wuta sosai wallahi wallahi sai kaga bayan Allah galas sai sun kai kayya kayya sun san mota gaskiya su daidaita mana Nijar dan Allah su sassauta mana ko dan watan gaba me sauraron ku ne VOH Alkasum daga nan agadas tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi tsokaci a game da wanga wata na alhurma wata mai albarka wata mai mai falala to shugabanninmu ku duba ku gani dai akwai talaka masu karamin karhi wanda abincin ci ma na ɗaya rana ba su da shi sai sun wuta su samu kuma wannan wata ne na ibada ya kamata duba da ganin haka ake duba talaka kai ka kula da makwabtanka wanda suke kusa da kai a cikin wannan watan dai amma idan ka taimaka musu da ko baka ba su kuɗi ba ka taimaka musu da abin da za su dan sa a baka wannan watan Allah ubangiji zai rubuta maka lafiya al'ada kuma ina tunatarwa ga duk bakacin musulmi masu murnar wannan wata so duba da cewa wata ne na alhurma a yi ta istighfari a yi ta hailala da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine zai hudda mu daga cikin wani kangi allah ka ruwa mana asiri duniya da lahira to na na agwa mai faci daga nan zandar gidan radio boh iran goyar firizi zakin wata agadis sinishar mai sauraron kullum da kullum yana kai Fata da fata da alheri a gare ku to za na tsoma baki na bisa wannan wata na azumi mai albarka na farko abin da za na cewa bisa wannan al'amura wannan wata ne shi kadai ne wata wanda yake mana falala na ubangiji wanda Allah ka mana shi cikin falalar shi duka gaba daya musulmin Allah a duniya gaba daya to wata ne wanda ya kamata a yi rahama a yi shinkai cikin shi to wata ne wanda yake mutane sai su kawo rashin shinkai da rashin rahama cikin shi su kawo al'amura wa'anda yake ba su dace ba su sa su kawo sa abin duniya su sa to da kuma wannan ne zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na kasance da ku ke cewa ai ibada cikin ƙoshin lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake amsa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu. Madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yanzu za mu amsa tambaya dangane da muhimmancin watan Ramadan mai alfarma wanda muke ciki a halin yanzu. Masu sauraro da dama suna tambaya tambaya dangane da muhimmancin wannan wata mai alfarma da farko kamar yadda kowa ya sani watan ramadana shine ake kira watan allah watanni gaba ɗaya na allah ne amma allah ta'ala ya fitar da shi watan ramadan ya fifita shi a kan sauran watanni saboda al'amura da dama waɗanda wannan watan ya tattara su kuma ba a samun su a cikin wani wata wanda ba ramadana ba daga cikinsa allah ta'ala ya bayyana ɗaya daga cikin darajar watan ramadana a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa watan ramalana ne wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa shirya ga mutane da hujjoji bayyanannu zuwa ƙarshen ayan cikin suratul bakara aya ta 185 a cikin wannan ayar allah ta'ala ya bayyana mana muhimmancin watan ramadana da kuma shine an fara saukar da alkur'ani mai girma a cikinsa ko kuma kamar yadda wasu malamai suke gani aka saukar da alkur'ani gaba ɗayansa da farko zuwa baitul ma'amur ko kuma aka saukar da shi a zuciyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansa alkur'ani mai girma da shirya da ke cikinsa shine nima mafi girma wanda allah ta'ala ya yi wa muminai don haka lokacin da aka saukar da wannan ni'ima ko aka fara a saukar da wannan nimar lokaci ne mai muhimmanci gare mu banda wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana matsayin watan Ramadana a cikin wata huduba wacce yayi ta a wata shekara a ranar juma'a ta ƙarshe na watan sha'aban inda a cikin hudubar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana matsayin watan ramadana kafin shigowarsa da idan a cikin wasu shirye-shiryenmu na shirinmu na amsoshin tarbiyya zai ware wasu lokuta don sanin abin da wannan huduban wannan huduba mai muhimmanci ta kunsa huduban tana cikin wani hadisi wanda aka karbo daga imam ali bin musa al-rida alaihi salam kamar haka an karbo daga baban hassan al-rida alaihi salam daga babansa imam musa al-kazim alaihi salam daga iyayensa masu tsarki alaihi salam daga amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mana ba, wata rana yana cewa ya ku mutane lalle hakika watan allah mai albarka yana kan zuwa gare ku ɗauki da rahama da kuma gafara wata ne wanda a wajen Allah shine mafi girma daga sauran watanni kwanakinsa su ne mafi fitan kwanaki dararensa su ne mafifitan darare kuma lokutansa su ne mafi kyawun lokuta shi wata ne wanda aka kira ku zuwa bakonta a wajen Allah kuma aka sanya ku ma'abuta ɗaukaka a wajen Allah a cikinsa numfashinku a cikinsa tasbihi ne barcinku a cikinsa ibada ne ayyukanku karɓaɓɓu ne a cikinsa addu'o'inku a cikinsa karɓaɓɓu ne ku roƙi Allah Ubangijinku da niyoyi na gaskiya da zukata masu tsarki kan yi muku muwafakar azuminsa da kuma karatun littafinsa a cikinsa kuma lallai shaƙi shine wanda aka haramta masa gafarar Allah a cikin wannan wata mai girma ku tuna da yunwa da kuma kishin ruwa cikinsa yunwa da kishin ruwa na ranar kiyama ku ba da sadaka ga fakirai da miskinai ku kuma girmama tsoffi daga cikinku ku kuma tausaya wa ƙananan ku kuma ku sada zumuntar ku kuma ku kiyaye harussan ku kuma ku runtsa idanunku daga abin da kallonsa baya halatta kuma ku toshe kunnuwanku daga abin wanda sauraronsa bai halatta ba kuma ku tausaya marayun mutane a tausaya marayunku kuma ku tuba daga zunubanku kuma ku ɗaga hannayenku gare shi kuna masu addu'a a cikin sallolinku don su ne lokuta mafi ɗaukaka wa'anda Allah mai girma da ɗaukaka yake kallon bayansa da idon rahama yana biyan bukatunsu idan sun keɓe shi da kira kuma yana amsa kiransu idan sun kira shi kuma yana basu idan sun roƙe shi yana karɓan addu'arsu idan sun yi addu'a masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙurewar lokaci sai kuma shirinmu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya a cikin wannan hudu ba mai albarka da fatan masu sauraro sun ji daɗin shirin wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kisoshin rayuwa wanda shi ma zan gabatar Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Sani Rastan Atila Shahin Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara kissar Amr bin Jamu ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yayi addu'a a lokacin da yake fita daga gidansa zuwa yakin Uhudu yana cewa ya ubangiji kada ka da ni wajen iyali na Mun ji yadda danginsa suka yi ta kokarin hana shi amma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga tsakanin su da shi ya kuma ce su bar shi ya je mai yiwa ya sami shahadan da yake nema har ila yau mun je yadda ya yi shahada a yakin na'udu amma bayan shahadarsa matarsa wacce ake kiranta hindu ta fito daga madina don tabbatar da labarin da suke ji na cewa an kashe musulmi da dama a yakin uhudu wasu kuwa an kai wasu labarin cewa an kashe manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mata da dama sun fito daga madina zuwa uhudu daga ciki har fatima diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ta je ta ga yadda aka karyawa mahaifinta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kora a wannan yakin har ila yau daga cikin matan da suka fito zuwa uhudu bayan an ji labarin wahalar da musulmi suka sha a hannun mushikai don jin hakikanin abin da ya faru akwai ummul muminina aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam a lokacin da mumini muminina aisha ta fito bayan gari sai ta hadu da hindu matar amru bin juma tana kokarin jan akalar wani rakumi dauki da gawaki guda uku aisha ta tambaye ta menene labari sai ta ce godiya ta tabbata ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin aminci don haka babu wata matsala sannan labari na biyu kuma shine cewa mushrikai sun juya baya sun tafi cike da tsoro a cikin zukatansu sai ummul mu'minin Aisha ta ce wa'annan gawaki kuma na suwa sai Hindu ta ce gawakin dan uwana da ɗana da kuma mijina ne sai ta ce ina zaki kai su sai ta ce zan kai su cikin Madina tun yi masu jana'iza amma a lokacin da ta yi kokarin jan akalar raƙumin sai ya ki tafiya a lokacin da raƙumin ya ki tafiya sai ta zauna inda take sai aisha ummul muminina ta ce mata watakila kaya ne suka yi masa yawa sai hindu ta ce babu wannan raƙumin yana da karfi a wasu lokutan yakan ɗauki kayan raƙumi biyu shi kadai. dole ne akwai wani abu da ya hana shi tafiya sai ta sake jan akalar raƙumin ta madina har yanzu ya ki motsawa sai ta zauna kaɗan sannan ta juya raƙumin zuwa filin yakin udu sai gashi ta fara tafiya da sauri ba tare da wata matsala ba daga nan sai ta fahimci cewa akwai wani abu wanda bata sani ba sai ta ja raƙumin kai tsaye zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda har zuwa lokacin yana cikin filin yakin Uhudu sai Hindu ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya manzan Allah ga wani abun mamaki anan na dora wannan gawaki da nufin in kai su Madina don business su a can amma duk kokarin da nayi ta jan raƙumin zuwa Madina ya ki tafiya amma a lokacin da na mai da shi zuwa Uhudu sai gashi ya zo da sauri manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce mata shin mijinki ya faɗi wani abu kafin ya fita zuwa uhudu sai ta ce eh ya manzan allah a lokacin da yake fita daga gida na ji yana cewa ya ubangiji kada ka bar ni in dawo cikin iyalina sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan shine dalilin allah ya amsa roƙon wannan shahidi mai ikhlasi allah baya son wannan gawar ta koma madina akwai wasu mutane cikin ansaru waɗanda idan sun roƙi wani abu daga wajen allah allah yana biya musu bukatansu mijinki na daga cikin su daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a binne su a Uhudu bayan an yi masu jana'iza sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa Hindu waɗannan mutane za su kasance tare a wancan duniyan sai ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka roƙan mani in kasance tare da su wannan shine ƙarshen kissar mu ta yau mai suna addu'ar da aka ansa da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan kissar anan kuma za mu da sa'a sai kuma tafi fitowa idan Allah mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muroyinsu ta har ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mm-hmm.